Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai barka da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kabiru Muhammad Dambauci sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. Kamar yadda kuka ji a labaranmu na yau cewa tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ya gabata a atiku abubakar da kuma ɗan takarar jam'iyyar labour party a shekarar 2023 wato peter obi na shirin haɗewa domin kawar da gwamnatin apc wanda a cewar su ta gaza lamarin da ke zuwa tun kafin kakar zaben shekarar 2027 sai dai a martanin jam'iyyar apc ta ce babu wata haɗaka da za ta iya takawa shugaba mai ci burki me za ku ce akan wannan al'amari wani sauyi kuke fatan samu a siyasar yankunanku wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai sai ku aiko mana da sakonnin ra'ayoyinku ta shafinmu na whatsapp kamar yadda aka saba don haka ba tare da ɓata lokaci ba ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro inda za mu fara da wannan malami kamar haka. Ah, assalamu alaikum gidan rino Faransa mai magana lawan Manchester kan ba jihar kebin tarayyar Najeriya. To duba da yadda al'ummar Najeriya suka gaji da mulkin jam'iyyar eh, APC musamman mulkin wannan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu wanda ya cire tallafin man fetur kuma ya rage darajar naira kaya suka hambari suka yi tsada to gaskiya ban yin tunanin cewa ko da a ce atiku abubakar da da peter obi za su yi maja ba za su kada wannan jam'iyya ba a halin yanzu su jam'iyyar apc tunanin da suka yi ba za a iya kada su ba gaskiya al'ummar najeriya sun gaji da mulkin su don haka ƙarshe dai muna roƙon allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a 2027 Allah ka ceto mu da hannun miyagu na gode mai magana da wani Manchester Kamba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. matakin haɗewa da atiku abubakar na jam'iyyar pdp da peter obi na jam'iyyar labour domin ganin sun haɗa ƙarfi da ƙarfe sun tunkari zaben 2027 a yunkurinsu na kada jam'iyya mai mulki sannan da kuma ita ainihin jam'iyya mai mulki apc suke kira na cewa wani haɗewa da wannan jam'iyyu za su ba za su iya kada su ba to yanzu ai zaɓi ya rage ma ainihin 'yan najeriya tunda a baya pdp ta yi shekaru goma sha shida tana mulki 'yan najeriya kuma sun sani sannan apc ita kuma ta yi shekaru takwas karkashin muhammadu buhari tana mulki 'yan najeriya sun sani yanzu ga bola tinubu shine akan mulki to don haka idan allah kai mu zaben 2027 yanzu zaɓi ne ya rage ga ainihin 'yan najeriya ko su zaɓi wanda zai fidda masa kitse a wuta ko kuma dai da suka yi to zaɓi ya rage gare su da fatan Allah kai mu wannan lokaci lafiya kuma zaɓa mana shugabanni na gari masu kamanta gaskiya da adalci rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina a tarayyar najeriya mai magana sama'ila agnes malam fatar mazaunin difa a jamhuriyar niger ai wannan ba abin mamaki ba ne shi tsofaffin mataimakin shugaban kasa in ba mu manta ba tun a lokacin da ya fadi a zabe a shekarar 2023 yake ta caccakar manufofin shugaba bola ahmad tinubu a adawance shi kuma siyasa idan babu adawa za mu iya cewa demokradiyyar sama bai samu gindin zama ba sannan ya kamata a ce 'yan siyasan kasar mu najeriya su jara al'amuran siyasar su kama daga siyasan kananan hukumomi da ma na tarayya sannan kuma ya kamata a ce wannan zaben kasar ghana ma ya zama babban darasi ga 'yan siyasan kasar mu najeriya sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamhuriyar niger ke cewa a rafa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar kebbin Najeriya, da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. To mu da 'yan Najeriya buƙatar dara kasawa, ba mu sani ba Allah shi ya sani. Fatan mu dai Allah ya mu mana shugaba mai tausayin mu ba mai gasa mun aya a hannu ba. Ana iya zaton wuta makera sai a same ta masaka. Mu ba wai jam'iyya ba, fatan mu dai mu samu shugaba ajiri mai tausayin talakawa. To kuma gashi an yi zaɓe ƙasar Amerika an gama lafiya ko naka, ba mu ji an kashe ba. an yi zabe kasar Ghana an gama lafiya ko naka, ba mu ji an kashe ba. To haka muke son a yi zabe kasar mu ta Najeriya ko naka, ka a kashe. Wanda ya ci inda an yi zabe na adalci wanda ya ci a bashi wanda bai samu ba shi rungumi kaddara daga umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbin najeriya da malam ango malamin makaranta ya wuri suna na hassan albasari abu fana angon fatima da kenan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa haya don adana muke muku fatan alkhairi al'umma ina fatan kowane lafiya to kamar yadda dai muka ji cewa ana kokarin haɗewa tsakanin peter obi da makoma shi atiku abubakar har ma za ga cewa ita jam'iyya ta APC mai mulki wadda suka nuna cewa ko da sun haɗa menene ba lalle su iya kai su ƙasa a 2027 ba to gaskiya dai wannan al'amari din ina ga ai kamar APC sun dan manta ne saboda su ma ai in ba su manta ba maja suka yi suka haɗu da APC da su AFGA da su CPC da su NNPP da sauransu dai duka aka haɗu aka kada wancan PDP din a wancan 2015 kenan to wannan din ma muna kyauta zaton insha Allah idan har aka yi da kyakkyawan niyya yanayin yadda za a kawo ƙarshen mulki na zalunci kamar yadda wasu suke zargi to insha Allah za a cimma gaci fatan mu dai Allah ya ƙara dinkule su ya zama tsintsiya madaurin ki da yanayin yadda za a tunkari wayannan masu mulki an san da bofan angon mai magana sama'ila agnes malam fatar mazaunin diffa a jamhuriyar niger ai wannan ba abin mamaki ba ne shi tsofon mataimakin shugaban kasa in ba mu manta ba tun a lokacin da ya fadi a zabe a shekarar 2023 yake ta caccakar manufofin shugaba bola ahmad tinubu a adawance shi kuma siyasa idan babu adawa za mu iya cewa sama bai samu gindin zama ba sannan ya kamata a ce 'yan siyasan kasar mu najeriya su jara al'amuran siyasar su kama daga siyasan kananan hukumomi da ma na tarayya sannan kuma ya kamata a ce wannan zaben kasar ghana ma ya zama babban darasi ga 'yan siyasan kasar mu najeriya sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamhuriyar niger ke cewa arafai ku tashi lafiya Sashen Hausa Rediyo Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa dangane da tattaunawa da take wanzuwa tsakanin manya-manyan jam'iyyunmu na adawa guda biyu a Najeriya PDP da kuma jam'iyyar Labour wanda jagororinsu suke tattaunawa domin hada jam'iyya ta haɗaka to hakikanin gaskiya muna yi musu fatan alkhairi muna addu'ar Ubangiji Allah ya sa wannan haɗaka ta kasance dalili da zai kawo sauƙi ga talakawan ƙasar nan da kuma ci gaban tattalin arzikin kasa. Ganin cewar jam'iyyar da muke da take mana mulki yanzu ta jam'iyyar APC daga lokacin da ta fara zuwa yanzu. ana ikirarin neman sauƙi ga talakawan ƙasa da kuma ci gaban tattalin arzikin kasa. to amma cikin guda biyun za ka iya cewa duk babu guda ɗaya tattalin arzikin bai samu ba sannan kuma talakawan kasar ba su samu saukin rayuwar yadda ya kamata ba to hakikanin gaskiya duk wata haɗaka da za a yi inda za ta kawo ci gaba a kasar nan da kuma samun saukin rayuwa ga talakawan kasa to muna mata fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya tabbatar da ita nagode radio faransa international ibrahim mai ne daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya Suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a tarayyar najeriya matakin haɗewa da atiku abubakar na jam'iyyar pdp da peter obi na jam'iyyar labour domin ganin sun haɗa karfi da karfe sun tunkari zaben 2027 a yunkurinsu na kada jam'iyya mai mulki sannan da kuma ita ainihin jam'iyya mai mulki apc suke kira cewa duk wani haɗewa da wannan jam'iyyu za su ba za su iya haka da su ba to yanzu ai zaɓi ya rage ma ainihin 'yan najeriya tunda a baya pdp ta yi shekaru goma sha shida tana mulki 'yan najeriya kuma sun sani sannan apc ita kuma ta yi shekaru takwas ƙarƙashin muhammadu buhari tana mulki yan najeriya sun sani yanzu ga bola tinubu shine akan mulki to don haka idan allah kai mu zaben 2027 yanzu zaɓi ne ya rage ga ainihin yan najeriya ko su zaɓi wanda zai fidda masa kitse a wuta ko kuma dai da suka yi to zaɓi ya rage gare su da fatan Allah kai mu wannan lokaci lafiya kuma zaɓa mana shugabanni na gari masu kamanta gaskiya da adalci Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Mai sauraro da haka za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aikinmu na sashen Hausa na gidan Radio France International a rafai musamman injiniyanmu na yau Hassan Alhassan Sulaija. Sai ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.